history. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman. wanda ake kira da Samin Algaita. Idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ku labarin. Mun ɗauko ki ne akan aniyarsa ta yana buƙatar ya aure ki. Na ɗauki alkawarin zan mayar da ke gaban iyayenki har cikin birnin ku cikin ƙoshin lafiya. Kuma na yi miki alkawari matuƙar ina raye ba zan taɓa bari wani mahaluki ya cutar da ke ba, ba zan taɓa bari wani ya taɓa miki lafiyar ki ba. Dukanin wannan jawabi da sadauki Hashimar yake yi idanuwan gimbiya Sharsila suna kan idanunsa, haka shi ma idanunsa suna kan idanun gimbiya Sharsila. Sannan kuma sadauki Hashimar a hankali yake yi mata magana ba tare da abokan tafiyarsa sun ji abin da yake faɗa mata ba. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Sadauki Hashimar yana tsugune a gaban gimbiya Sharsila. sai ga wani maciji mai matuƙar tsayi da kauri ya fito daga cikin kogon bishiyar da gimbiya sharsila take a zaune nan take gimbiya sharsila ganin wannan maciji ya sa ta tsorata inda ta yi sauri ta rungume sadauki hashimar ƙoƙarin da gimbiya sharsila take yi na tsoro ya sa take yunƙurin ta ƙwalla ƙara tun kafin gimbiya sharsila ta yi wannan ƙara sadauki hashimar ya sanya hannu ya fito da wata wuƙa da take cikin jikinsa ya ƙararrama Kafin ka ankara har sadauki Hashimar ya farke cikin wannan maciji, da macijin ya faɗi macece. Hakika salo da dabarar faɗan da sadauki Hashimar ya yi tare da wannan maciji ya matuƙar burge gimbiya Sharsila. Gimbiya Sharsila ba ta yi aune ba sai ta tsinci kanta tana sakar masa wani lallausan murmushi tare da faɗin an gaida bardan sadauki. Shi ma sadauki Hashimar a nasa ɓangaren Martani ya mayar mata da lallausan murmushi irin kwatankwacin wanda ta yi masa. Su kuwa a nasu ɓangaren sassadauki amfar dukkaninsu sai suka sha jinin jikinsu domin gudun kada soyayya ta kullu tsakanin sadauki hashimar da gimbiya sharsila. A nasa ɓangaren sarkin yaƙi zafar sai tsinci kansa a cikin wani matsanancin hali na takura da ɓacin rai. Hakika sarkin yaƙi Zafar ya shiga matsananciyar damuwa tare da tsantsarar kishin abin da idanuwansa suka gane masa. Ran sarkin yaƙi Zafar ya yi matuƙar ɓaci tare da ƙuna ba don komai ba sai don Tun ranar da gimbiya Shirsila ta shigo fada su sarkin yaƙi Zafar suna zaune. Tun daga wannan rana sarkin yaƙi Zafar ya shiga kogin tunanin gimbiya Shirsila. Haka kuma sarkin yaƙi Zafar ya ƙudiri aniyar mallakar gimbiya Sharsila ko ta halin ƙaƙa, da zarar sun sami abin da suka fito nema. Kwatsam sai gashi sadauki Hashimar yana neman ya yi masa shiga hanci da ƙudindini. Wannan dalili ne sanya sarkin yaƙi Zafar ƙudirar aniyar kauda sadauki Hashimar ko ta halin ƙaƙa domin kada ya ka masa cikas a cikin wannan tafiya tasu. Sarkin yaƙi Zafar ya ƙudiri aniyar hallaka sadauki Hashimar domin ya kawar da shi daga doron ƙasa. A tunanin sarkin yaƙi zafara sadauki Hashimar ne kaɗai zai iya kawo masa cikas a kan abin da ya ƙudiri niyar yi. Bayan kammala shirinsu ne aljani guzamu ya rankwafa inda su kuma suka ɗafi a gadon bayansa. Sadauki Hashimar da ya fahimci gimbiyar Sharsila ba za ta iya hawa ba, inda ya haɗa hannuwansa guda biyu ya mata matakala. tare da yi mata umarnin ta taka hannun nasa ta hau bayan aljani guzamu. Hakan kuwa aka yi, gimbiya shirsila ta taka hannayen sadauki hashimar inda ta ɗafe a kan bayan aljani guzamu. Ganin abin da ya faru ne ya sanya aljani guzamu haɗiyar yawon bakinsa tare da faɗin shege bil'adama. Ya iya kwantar da kansa a gaban mata domin kwaɗayin ni'imar da take tare da su. ya yarda ya ƙasƙantar da kansa kuma komin yawan darajar da yake da ita hashimar ya ji abin da yake faɗa ya ce magana kake cikin sauri aljini guzamu ya sunkuyar da kansa ƙasa tare da faɗin a'a ya sadaukin sadaukai ban ce komai ba sadauki hashimar ya ce masa ba munafurci za ka tsaya ba tafiya za ka yi abin mamaki dama kuma aljanu kuna gulma aljani guzamu ya wage bakinsa tare da yin murmushi inda ya bawa sadauki hashimar amsa ai mu aljanu mun fi bil'adama sun jin gulma da tsugudidi domin kuwa mu saboda tsananin tsabar son gulma har rasa rayukanmu muke yi ɗungurungum domin mu jiyo abin da bai shafe mu ba Kalemis ne ya dube shi tare da faɗin tabɗi amma wannan abin mamaki ne yanzu saboda tsabar tsananin son jin gulma da tsugudidi sai ku yi asarar rayuwarku to ina amfanin baɗi bare kenan da wannan hirarraki da raha da suke yi aljani guzamu ya baza fikafikansa inda ya tashi da su sararin samaniya wannan kenan a can kuwa birnin azarab birnin sarki hantaru bayan kammala zaman fada sarki ne ya yi umarni da a kira masa boka salbayan jim kaɗan da faruwar haka sai ga ɗan aiki ya dawo gaban sarki inda ya zo ya sanarwa da sarki cewa ya isar da saƙon da sarki ya tura shi sarki yana zaune shi kaɗai a tarakarsa, sai gani kawai ya yi bango ya tsage cikin wani ƙanƙanin lokaci sai ga boka salbayan ya bayyana a gaban sarki bayan boka salbayan ya durƙusa a gaban sarki ya kwashi gaisuwa ya koma ya samu guri ya zauna jim kaɗan da zaman boka salbayan wata dariya ce ta tashi a gurin mai kama da sautin kukan 'yan jarirai bayan boka salbayan ya yi wannan dariya ta ishe shi sai murtuki fuskarsa tamkar bai taɓa yin dariya ba a duniya boka salbayan ya juya ya dubi sarki tare da faɗin saƙonka ya riske ni ya sarki me kake da bukata sarki hantaru ya gyara zama tare da faɗin ya kai wannan hatsabibin boka ka sani cewa yau wata guda kenan da tafiyar jarumanmu sadaukai da muka tura su domin su nemo mana abin da za mu mulki duniya da shi shin ina maganar labarinsu take sarki yana gama wannan magana boka salbayan ya ce hakika maganar ka dutse ce ya sarki rufe bakin boka salbayan ke da wuya ya buɗe wata jakasa ta tsafi cikin sauri ya ɗauko wani madubinsa na tsafi tare da shafe saman madubin aiwatar da hakan ke da wuya sai ga hoton sassadauki hashimar ya bayyana a kan madubin tun daga ranar da suka bar gida har ya zuwa lokacin da suka je birnin nurul islam har ya zuwa taimakon da suka yi masu har ya zuwa nasarar da suka samu ta ɗauke gimbiya sharsila har kawo yanzu da aljani guzamu yake ta famanin tsala gudu da su a kan sararin samaniya. Boka Salbiyan ya dubi sarki Hantaru tare da faɗin haƙiƙa ranka daɗe. Wannan yaron sadauki Hashimar tabbas zai iya kawo mana matsala a cikin wannan tafiya mu, domin kuwa zai iya faɗawa soyayya da matar da za ka aura wato gimbiya sharsila. Don haka ya zama tilas mu ɗauki matakin dakatar da faruwar hakan, in ji Boka Salbayan. Sarki Hantaru idan ransa ya yi dubu to hakika ransa ya ɓaci. Cikin wata kakkausar murya Sarki Hantaru ya ci gaba da magana yana faɗin. Na rantse da gemun kakana Salbus, idan har wannan yaro ya ƙetare dokokina da sharaɗana, to hakika na yi alkawarin sai na kawo ƙarshen numfashinsa a doron ƙasa. Cikin duba da wasu jajayen idanuwansa ya dubi Boka Salbayan, tare da tambayar Boka Salbayan, shin yanzu kai menene shawararka ya sarkin bokaye boka salben ya ce da dariya kamar yadda ya saba bayan ya yi dariyar ta ishe shi ya murcike fuskarsa kamar yadda ya saba yi idan bayan ya kammala dariya duban sarki ya yi tare da faɗin ai yaro bai san wuta ba sai ya taka ai dole ne mu jira su mu nasara ga dukkanin abin da muka tura su bayan sun ɗauko mana dukkanin abubuwan da muka tura su su ɗauko mana to daga nan ne sai mu sanya sarkin yaƙi zafar da ya zuba masa guba a abinci bayan ya ci ko a abin sha in ya mutu kaga shi kenan shi an gama tasa mu kuma mun mulki duniya kuma mun samu dukkanin abin da muke nema sarki hantaru ya yi wani murmushin mugunta tare da faɗin shi yasa nake matuƙar son ka ya amintaccen bokana. Hakika ka sani idan aka yi nasara a wannan tafiya, na yi maka alkawarin zan naɗa ka shugaban majalisar ƙasar nan ta birnin Azaraf. Koda Boka Salbiran ya ji wannan magana da Sarki Hantaru ya gaya masa, sai ƙara durkusawa a gaban Sarki ya godiya sannan suka yi sallama da Sarki Hantaru. Bayan sun gama sallama da Sarki Hantaru nan take Boka Salbayan ya ɓace. ko da ɓacewarsa bai tsaya ko ina ba sai ku kogon tsafin sai zame kai tsaye wajen wata kwatarniyar tsafin sai dosa fuskarsa a turbine tsaye boka salbayan yake a gaban wannan kwatarniya ta tsafi wani irin ruwa ne a cikin wannan kwatarniyar baƙiƙirin sannan kuma ga ruwan yana da kauri tamkar an jika ƙaro boka salbayan ya ɗaga hannuwansa tare da karanta wasu ɗalasimansa na tsafi mana roƙon ma'abuta wannan tasha tamu ta Algaita Media da su ci gaba da taimaka mana da kwamen da lakin da sharing. Hakan kuma shine zai kawo ci gaban wannan tasha tamu.